Sarkin Kano Muhammadu Sinusi na biyu ya fito ya fallasa wata muguntar da aka shiryawa kanan dabu a kan wannan zanga-zanga wanda za a yi kana a gefe guda ɗaya kuma sarmi idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton cewa dai zanga-zanga ta barke a Kano ana da da fita ta gama gari baki ɗaya. Masu sauran mu za mu so dai ku gyara zaman ku domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su.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 sarki sinusi na biyu ya shawarci matasa da su guji shiga lamarin zanga-zangar da aka shirya fita a yau alhamis na ɗaya ga watan agustan shekara ta 2024 basarakan ya ce ya ji zancen fara zanga-zangar a kafafin sadarwa cewa za a fara ta ne kusa da fadarsa da kenan jihar kanan dabo ya ce sai dai bai san su waye ke shirya zanga-zangar ba ko masu waye masu ɗaukan nauyinta inda ya ce shiga cikinsu hatsari ne har ila yau sarki sunusi ya bayyana yadda 'yan kano suke fuskantar hasara daga ɓangarori daban-daban inda ce suna da maƙiya sosai sarkin ya bayyana haka ne a cikin wani bidiyo da hadimin gwamna abdullahi ibrahim ya wallafa a shafinsa na x kan twitter a cikin fahim bidiyon sarkin ya ce yana son ya zama malamin kano ya fi na kowa haka gwamnatin kano da 'yan kasuwa da sauran sarakuna su fi na kowa kamar yadda daga ƙarshe da mu saka muku wannan bidiyo domin ku ji kai tsaye daga bakinsa sai dai wani sa'ina maganar ta sai na cewa duk wanda Allah ya yi wa ni'ima dole ya haƙuri da hasada muna da maƙiya idan ɗan kasuwan ɗan kasuwan mu yayi suna za a nemi karya shi haka idan malamin mu ne yayi suna shi ma za a nemi a yi ƙasa da shi idan mai sarauta ya kasance za a yi ƙoƙarin karya shi amma wannan albarka idan dai ta zauna albishirin na farko shine wallahi Kano babu wanda zai iya kamo ta dan haka ya yi kira akan cewa ya kamata yan Kano su kara da haƙuri su kuma dinga bin abubuwa a sannan a hankali komai da sauƙi zo musu gabaki ɗaya masaran mu a gefe guda ɗaya kuma a jihar kanan daban dai mun samu rahoton cewa zanga-zanga ita kuma ta ɓarke a lokacin da ake ƙoƙarin shiga zanga-zangar gari baki daya yayin da wasu masu goyon ashwaju bola ahmad tinubu su ma suka tara jijiyar wuya akan cewa ko kaɗan ba su goyi bayan wannan zanga-zanga wadda za a yi ta a jihar kanan dawa ba wanda sun tabbatar da cewa shugaban kasa ashwaju bola ahmad tinubu ya yi dukkanin wani kokarin da zai yi da kuma dukkanin abubuwan da ya kamata a ce ya yi don haka bai kamata a ce al'ummar kano sun yi mijire mishi ba masaran mu kamar yadda muka dauki alƙawari da tun farko ba mu sanya muku cikakken bidiyo na Muhammadu Sunusi na bidiyo muku ji saurari ku saurari bayanin da yake yi masaran mu a lo lafiya yewa ni'ima ito da hakuri da hasaka muna da makiya idan dan kasuwan mu ne ya karfi za a yi maka kariya shi ya za a nemi a kwantar da shi idan mai sarauta ne ya kasance za a nemi a kare shi amma wannan albarkar inda ta zauna albishin na farko shine ya kano bayan da za a yi abin da mutum zai yi bar mutanen kano mu tsaya kan wannan 'yan kasuwanmu a dage a ci gaba su muke a ce dan kasuwan kano ya fi na ko'ina su muke a ce malamin kano ya fi na ko'ina gwamnan kano ya fi na ko'ina sarakunan kano su fi karfafa mana mu, ba abin da zai sa mu raunana ba saboda magabatanmu haka suka sha wahala bayan su aka fara wani abin ba kuma yadda suka tsaya suka bar mana haka insha Allah za mu tsaya mu bar ba.